أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da irin tasirin da ibada take da shi wurin gyaran zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya a mahanga na ayoyi na alkur'ani masu girma insha Allah cikin wannan darasin za mu yi ƙoƙarin mu ambace sashe na hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma sashen hadisai na iyalan gidansa tsarkaka inda za su yi bayani dangane da muhimmancin ibada da kuma tasirin ibada wurin tarbiyyantar da zuciya da kuma gyaran zuciya da fatan allah subhanahu wata'ala zai amfani mu ya zo cikin riwayoyi na addinin musulunci musamman ta hanyar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam alaihi ya zo daga imamu ali salam yana cewa yana bayanin hikman da ya sa allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ibada hikman da ya sa allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ibadodinsa musamman daga cikinsu sallah da zakka da azumi me hikman da ya sa allah subhanahu wata'ala ya shar'anta waɗannan ibadodin menene tasirin da suke da shi menene sakamakon da suke ɗauke da shi ga mutumin da ya aiwatar da su daidai yadda Allah subhanahu ta'ala yake bukata shine Imam Ali alayhi salam yake cewa faradallahu imana tathiran min ash-shirk Allah subhanahu ta'ala ya farlantar da imani ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta imani dole a yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala saboda hujjoji wanda suka bayyana na hankali da na shari'a idan mutum ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya lizimci imani menene zai samu menene sakamakon da zai samu menene tasirin wannan a zuciyarsa shine ce tathiran min shirk tsarkaka daga barin shirka idan mutum ya imani tasirin da zai samu sakamakon wannan imani ɗin shine zai samu tsarkaka daga shirka ya yi bankwana da shirka kenan ba shi ba shirka ya tsarkaka daga barin bin wani Allah subhanahu wata'ala daga barin bautan wani Allah subhanahu wata'ala ba Allah ta'ala ba sannan yake cewa wasalata tanzihan anil kebir sallah kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta ta saboda ta tsarkake mutum daga girman kai saboda sallah ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ne daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci cikin sallah akwai ruku'i da sujuda wanda dukansu za mu ga cewa gayan kankan da kai ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma khudu'i zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kenan wannan zai lizimta ma mutum mai ya zamanto ya nisan girman kai bai girman kai bai ma Allah subhanahu wata'ala girman kai hakanan bai mutane girman kai kamar da yake ya zo cikin sashen ruwayo kan cewa girman kai kashe-kashe ne daga cikinsu akwai mutum ya zama ya ma Allah subhanahu wa ta'ala girman kai ya ki bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ko kasance mutum yana girman kai ga mutane baya girma mutane baya da tawadu to sallah tana daga cikin abin da take kawar da wannan mummunan sifa a cikin zuciyar mutum idan mutum ya kankan da kanshi ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sallah Allah subhanahu wata'ala zai kawar da girman kai a cikin zuciya shi ya zama bai da girman kai wa zakata tasbiban da rizqa. hakanan Allah subhanahu wata'ala ya farlanta zakka saboda ya zama zamanto ya sababa ma mutum arziki yana daga cikin hikimomin Allah subhanahu wata'ala da kuma falsafa na ibadodin shi kan cewa dukkanin ibadodi na Allah subhanahu wata'ala wanda ya farlanta ma dan adam suna ɗauke da hikima suna tattare da falala suna tattare da albarkatai wanda suke tare da shi wanda mutum zai samu sakamakon ya aiwatar da su daga cikin su zakka yawa idan mutum ya kalli zakka zahirin zakka ko humusi ko infaki ko abin da ya kama da haka nan sai zamanto mai mutum yana ganin kenan kamar dukiyansa ya nakasa ya hidda wani bangare ya ba da haƙƙin Allah ko haƙƙin mutane sai yana ganin cewa ko dukiyansa ya nakasa zahiran kuma haka ake gani amma cikin wani hadisi zamu ga cewa ya ce tasbiban lirisk, Allah ta'ala ya farlanta zakka saboda wannan ya sabbaba ma mutum arziki kenan zakka tana daga cikin abubuwan da suke bunƙasa dukiya da an gani mutanen da ba su hidda zakka ko ba su hidda humsi a cikin dukiyansu ko ba su yin sadaka sai ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ya jarabe su ko ma wuta ta shiga cikin dukiyansu ya zamanto dukiya ya lalace ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya hidda albarka cikin dukiyan ya zamanto wannan dukiyan gaba ɗaya ya tozarta ya lalace sakamakon rashin zakka amma ya shahara idan ka ga mutum da babban shago ko da dabbobi lokaci guda sai zamanto shago ya kama da wuta ko kuma wannan dabbobi kura ta shiga cikin su ta halakar da su sai zamanto mutane suna ca sakamakon rashin ba da zakka ne kuma yana iya haka nan tana iya kuma saboda wasu asbabu ne na daban amma dai yana daga cikin asbab ɗin halakan dukiya da kuma rashin bunƙasanta da lalacewan arziki rashin ba da zakka ba da zakka kuma yadda Allah subhanahu Ta'ala ya bukata yana daga cikin abubuwan da suke bunƙasa dukiya yana daga cikin abubuwan da suke tsarkake dukiya yana daga cikin abubuwan da suke jawo arziki kenan idan mutum yana bukatar ya zamanto arzikinsa ya ƙaru ya zamanto dukiyarsa ta bunƙasa to abin da ya kamace shine ya kasance ya rika kula da hidda zakka da kuma haƙoƙi na Allah subhanahu ta'ala da haƙoƙi na bayan Allah subhanahu ta'ala. sannan yake cewa siyama ibtila'an li ikhlasil khalq hakan Allah subhanahu ta'ala ya fallanta azumi saboda me saboda ya zamanto ya jarrabi ikhlasin mutane saboda azumi kamar da muka ambata cikin darussa wanda suka gabata lalle azumi yana daga cikin abin da yake yake bukatan haƙuri idan mutum baya da haƙuri bayan da za a yi azumi kuma kamar da gani cewa shi azumi gaba ɗansa haƙuri ne haƙuri akan sha'awoyi haƙuri akan sabo haƙuri akan da'a da sauransu duk kana samun su cikin azumi saboda wanda yake yin azumi zai bar sha'awoyinsa hakanan zai ƙoƙari ya imtisali da abin da Allah ta'ala yake son a yi cikin azumi hakanan kuma zai nisanci sabon Allah subhanahu wata'ala da kuma abin da Allah subhanahu wata'ala bai so a yi cikin azumi wannan duk yana bukatar hakuri to amma duk da shi kuma menene azumi yake tabbatarwa lokacin da mutum ya zamanto ya yi shi da gaske ya kiyaye haƙoƙinsa wannan yana tabbatar da yana tabbatar da ikhlasin mutumin saboda ba kowa zai iya ganewa ba wane yana azumi ko baya azumi shi kaɗai sai ubangijinsa sai mala'iku da Allah subhanahu wata'ala yake bayyana musu al'amura kenan idan har ya kasance mutum ya yi azumi tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala kuma ya kiyaye dukkan haƙoƙi na azumi sharuɗa na azumi ladduba na azumi to lalle ya nuna wannan mutumin mukhlisi ne yana da ikhlasi yana yi tsakanin shi da Allah saboda Allah subhanahu wata'ala kawai san yana yi ko ba yi kenan azumi Allah subhanahu wata'ala ya farlanta shi ne saboda ya tabbatar da ikhlasin mutane saboda ya jarrabe ikhlasin mutane wane ne zai yi saboda Allah don akwai da wanda suke gwada mutane suna azumi amma batinan ba su ga azumi kuma suna zuwa su karya azumi a ɓoye kuma suna zuwa su aikata wasu ayyuka wanda ba su dace ba da mai azumi shi sa Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya azumi ya kiyaye to lalle mutumin mukhlisi ne yana yi saboda Allah subhanahu wataala ba don mutane ba wannan hadisin ya zo da alfaz daban-daban kamar yadda ya zo cikin hadisai na sai da zahra fatimatu zahra salamullahi alaiha yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shugaban matan duniya na harkonsu da na ƙarshe shugaban matan aljanna ta ambace hikimomin sashen ibadodi daga cikinsu kamar da magani cikin wani hadisi da imani da sallah da zakka da kuma azumi shi ma ya kama da wannan hadisin da imam ali salam ya bayyana sai dai akwai ɗan ikhtilafi kaɗan cikin alfazikansu wanda ya ɗan bambanta su ita tana cewa faja'alallahu al'imana imana tathiran min ash-shirk Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya imani ma'ana ya farlanta shi ya wajabta shi saboda tsarkaka mutum daga shirka ya zama mutum ya nisanci shirka hakanan wasalata tanzihan anil kibr salla kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta shi saboda ya zama ya tsarkake mutum daga girman kai wa zakata tazkiyatan lin nafs wa nama'an fi rizq wannan abin da ya karu kenan cikin hadisin na imam ali alaihissalam wanda bai zo cikin riwayan da aka samu daga imam ali alaihissalam ba nan wurin cikin ruwa ta ce tazkiyatan linnafs watan tsarkaka ga zuciya kamar yadda mu gani cikin ayan da ya gabata khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kan cewa zakka tana tsarkake zuciya to nan ma ya shigo cewa wa zakata tazkiyatan linnafs zakka ya kasance tsarkaka ga zuciya wa ma'an rizqa da kuma ƙari a cikin arziki bunƙasan arziki saboda ma'anin zakka ta yana nuna annama watan bunƙasa zahirin kana ganin cewa wani abu ya ragu daga cikin dukiyanka amma kamin shekara ya dawo za zagayen da dukiyanka zai bunƙasa za zagayen da arzikinka zai ƙaru wasu ya matasbita lil ikhlas take cewa shi kuma azumi tabbatarwa ga ikhlasin mutane kenan za mu iya ganin nan wurin cikin wannan bayanan irin fa'idan da ibada take da shi irin tasirin da ibada take da shi a cikin tsarkake zuciyar mutum da kuma tarbiyyantar da shi tunda muna bayani dangane da ɗabi'u Kyawon ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci kuma muna bayanin hanyoyin da mutum zai bi ganin cewa ya samar da kyawon ɗabi'u tare da shi shine daga cikin su ibada kuma mun gani ɗaya mun gani cikin hadisai wanda suka gabata da ayoyi na alkur'ani masu girma sun yi bayani kan cewa lallai ibada tana da tasiri tana da muhimmanci kuma tana taimakawa wurin gyara zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya da kuma gyara ɗabi'u kina abin da ya kasa ya kamace mutum shine idan ya harraka ya motsa cikin tafarkin islahin zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya shine ya kasance ya yi ƙoƙarin ganin cewa lizamta ibada ya dawoma akan ibada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at